a shafin whatsapp wannan labari ya ja hankali sosai inda usman wato mai ruwa a kultura yake cewa allah ya sa ganawar 'yan takarar shugabancin najeriya akan zaman lafiya kwalliya ta biya kudin sabon yayin da buba mai goron gashuwa yake cewa allah ya sa 'yan najeriya su amsa kiran janar buhari da shugaba johnson akan zaman lafiya a lokacin zaɓe kuma kira da david cameron wato prime minister birtaniya ya yi a kan batun zauna lafiya kuma tabbatar an yi zaɓe cikin adalci a wannan zaben kuma shi wannan labari ya ja hankali sosai inda babban na alhaji isa damastak wato damastak yake cewa to david cameron wannan kawami naka yi daidai muna fata allah ya sa mutane su amsa wannan kira naka sai kuma murtala ibrahim zangon daura inda ya ce ni ya ba da kiraye-kirayen kasashen duniya wajen gudanar da zaben gaskiya da adalci a Najeriya. bari mu duba ra'ayoyin mutanen da suka aiko mana ta whatsapp a kan batun labarin ko ba ji so lokaci saboda lokaci ya dan fara a ba mun goma da ni a wanda in ta buke na a abuja yanzu kuma ga wanda sanarwa ra'ayi riga kowa da irin tasa ranar asabar mai zuwa ki gudanar da zaɓen shugaban kasa da kuma majalisar dokokin Najeriya da kowa shirye-shiryen waɗannan